Yau da gobe muryar Amurka na kiran ku matasa. Yau da gobe muryar Amurka na kiran ku matasa. Yau da gobe muryar Amurka na kiran ku matasa. Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kasar Ghana kuma a Kumasi za a iya jin mu ta Alfa Radio da kuma shafinmu na Facebook Live a yanzu haka ko kuma a fada ka cokan kan yanar gizon mu ta voahausa.com masu gabatarwa Hafsat Bello dan mai sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. A yau Talata 28 ga watan Nuwambar shekarar 2017 za mu ci gaba da magana ne akan yadda malaman jihar Kaduna ɗin nan da aka yi wa jarabawar 'yan aji hudu na firamare amma mafi yawancinsu suka faɗi jarabawar bisa yadda gwamnati ta bayyana. wanda hakan ne ya ja gwamnan jihar ta kaduna malam nasir erufa ya ba da umarnin cike gibin wa'annan malamai da aka ce sun faɗi jarrabawa da wasu sabbin malamai to mun samu labarin kuma bular wani kwamiti a karkashin jagorancin dr muhammad sani bello mainan zazzau wannan kwamitin an ce yana son shiga tsakani ne don samun mafita game da wannan batu don kar a sake samun karuwar rashin aikin yi da kuma ta'azzarar rayuwar su malaman makarantar. To wasu sun zargi cewa akwai matsalar da aka samu tun farko a maganar tace malaman na jarabawar da aka yi musu wanda suka hada da kai wasu ma'aikata daga bangarori daban-daban na ma'aikatun ilimi zuwa fannin koyarwa da kuma maganar bullar sata takardun jarrabawar kafin ma a yi jarrabawan. Shin mainan zazzau sun ji wannan labari ko suna sane ko yaya abin yake a wurinsu? to ina ga eh to ni ban ji wannan ba cewa a jaraba ta ta bulla ba kafin yawa hmm. amma dai na samu labarin cewar wasu kafintoci ne ko kuma masinjoji ne aka ɗauke su aka ce su je aji kuma irin wanda ke wannan tsarin ba bangaren koyarwa ba kai tsaye hmm. da aka ce suka jaraba ba su ci ba ka ba mamaki ba barin sa bane yawa ɗaya kenan na biyu idan yanzu ga gaske ne eh, jaraba wannan an samu sakar kafin ka yi ai hmm. ya kamata gwamnati ta so ta jaraba a bayan wannan har ma da magana amsoshin tambayar da muka muku a shafin facebook da twitter To yanzu kan hafsa sai ki fara karanto mana. To sakon farko ya fito daga Yusuf M Ramadan mai gwambawa ne. Ya ce da farko dai ya kamata a gwamnatin jihar Kaduna da malaman firamaren jihar su zauna a kan teburin shawara domin fahimtar juna a tsakaninsu. Maimakon a ce gwamnatin ta kori malaman gaba ɗaya kamata ya yi ta sake ba su horo domin su ci gaba da koyar da yaran ko kuma idan ma za a kore su a tabbatar an sama musu aikin da za su dinga yi domin ciyar da iyalansu da biya wa yaransu kuɗin makaranta. ina ganin idan an yi haka za a warware wannan rikici a ƙarshe nake fatan allah ya kawo ƙarshen wannan rikici amin To sai Ashiru Lawal na goma ruwan ɓaure ya ce salam yau da gobe. Hakika gaskiya korar dubban malaman makaranta da gwamnatin jihar Kaduna ta sha ta yi to shakka babu babbar barazana ce ga zaman lafiyar da ke tangal-tangal a jihar Kaduna da ma ƙasa baki ɗaya. A maimakon haka kamata ya yi a sake tunanin samar musu wata hanyar da za su rika kore bukatunsu kuda ko kuma bakunansu kuda kamar yadda suka saba ku tashi lafiya yau da gobe shirin matasa. To sai Ibrahim Muhammad Karasuwa ya ce dole ne a fara da bincike kan kwarewar malaman domin tabbatar da cancantarsu sannan fa dole a samar da sababbin kayan koyarwa daga nan a kafa kwamitin sa ido kan lamarin koyarwa da cin jarabawa daga nan wannan matsala insha Allahu kurunkus a tashi lafiya yau da gobe to sai kuma Adam Ali ya ce daga daga gurin Hausawa ko gurum Hausawa alsana faɗa sunan daidai a jihar Filato ya ce assalamu alaikum yau da gobe hanyar gyara shine a kai su makarantu domin karo ilimi na karantarwa wato nce bai kamata a ce an kore su ba kamar yadda aka ji labari ba wai kawai ba wani abu bane idan aka bukace su ko kuma suka kasance wanda ba su da kwarewa to wannan shine nashi sakon daga jihar kaduna To sai eh, Kabir Alhaji ya ce gaskiya har yanzu jama'a ba su san menene jarabawa ba. Yawan ilimi baya kawo cin jarabawa muddin ba a yi gyara bisa adalci ba. Idan ma malaman ba su da ilimi ingantacce hakan laifin jami'o'in da suka yi karatu ne. Sai a fara hukunta malaman jami'a kafin nan sai a dawo kan malaman firamare. Idan kuma an yi musu jarabawar ne da abu biyu ana kora da hali kaga ko duk ilimin mutum ba zai ci ba har sai idan su suka ga damar bawa mutum. a mm. gani na gwamna yan rufa'i ya yi amfani da wannan dama idan ya rage yawan malamai domin ya samu kuɗin sawa a aljihu Tofa, <laughs> kowa da nashir tunanin kenan mm. to ashirin mun karanta ɗazu sakonsa bari mu tsallake zuwa na prince tasi ibn abdallah ya ce daga prince tasi a azare da ya haya damno azare da kuma baban man no rest a zare wato <laughs> maza ba hutu kenan hmm. hakika lamari na gaskiya malamai na jihar kaduna na firamare kunya abin kunya ba yar karama ba abin da ya dace gwamnatin jihar kaduna ta yi kar a kore su a aiki a tura su karin karatu ko a sauya musu kamar su sharar titi sharar <laughs> asibiti da sauransu To sai arma yawo Usaini ya ce salam yau da gobe. Ta yadda ya kamata a magance wannan lamari shine na farko dai a cire siyasa da bambanci saboda ana wa ra'ayin yanda na ɗauki wannan lamarin shine siyasa ne kawai saboda na farko dai malaman nan sun yi jarabawa ta farko sun lashe. kafin mm. fitar da sakamakon jarabawa saboda an ga sun ci to ina kira ga gwamnatin jihar kaduna ta yi wa allah da manzansa da ta mai da wa'annan malamai makaranta saboda wallahi yanzu haka dalilin samun wannan matsalar yara ba su samun karatu daga karshe ina muku fatan alkhairi a tashi lafiya to sai kuma aminu salisu aminu ji ya ce salam yau da gobe ni a nawa ra'ayin shine a dubi menene yasa malaman suka faɗi cin jarabawar. ko dai gwamnati ce daman take ganin cewar ba sa iya biyan muradun malamansu shi yasa suka fito da wannan dabarar domin cimma wata manufa amma ba zai yiwu ba a ce wannan adadin malaman sun faɗi jarrabawa ba to in ma in ku ba haka ba ina da yaƙini ko shi gwamnan ba zai iya cin wannan jarrabawar ba inda su ba su ci ba to ba kowa da nashi ra'ayi To Abdulsalam mai walda dambam ya ce salam yau da gobe hakika hakika ta hanya ɗaya ne ya kamata a magance wannan matsala ya kamata a tura waɗannan malamai su je su ƙaro ilimi ba korarsu ya kamata a yi ba domin kuwa suna da iyalai kuma wasunsu suna biyan kuɗin haya da fatan gwamnatin jihar kaduna za ta canza tunani sai usaini dangote karasuwa ya ce daga jihar yobe ana ganin kamata ya gwamnatin jihar kaduna ta sake tankaɗe da rairaya akan malaman makarantu tunda da ba duka aka taru aka zama ɗaya ba da fatan gwamnatin jihar za ta dubi wannan matsala da idanun rahama To sai mun taƙa liman ture ta, ya ce abu na farko a rage yawan makin da ake son a ci daga da biyar zuwa sittin hmm. su kuma waɗanda suke arba'in zuwa 60 a yi mm. horarwa ta musamman daga lokaci zuwa lokaci su kuma wanda suka ci 40 zuwa ƙasa a canza musu wuraren aiki amma kora kan matsala ce mai zaman kanta mm, to sakon dan tureta kenan kin <laughs> san gari ne tureta din eh, ba haka aho <laughs> ai na sa lakanin shi <laughs> eh, kenan tureta gari ne a mm. yawa to sai mu ce kuma sako na karshe da zamu karanta shine Musa Hadarin Asuba da Magaran a wannan kenan Nijar da Jibrin Umar na Basa suka ce salam kam yau da gobe to gaskiya idan gwamnatin najeriya bata tashi ba tun da wuri ba ta baiwa waɗannan malamai da suka faɗi jarrabawa to gaskiya akwai mawuyacin hali a ciki a samu zaman lafiya a kai da fatan za a dubi wannan abu domin a samu gyara usman ahmad kabara maryam safina tutoni da hafsat ne yau mun gode kwarai da fatan za a ci gaba da aiko mana da saƙonni. To bisa kan wannan batu na maganar malaman makarantar jihar Kaduna da makon da ya gabata muka faro shi yau kuma sai muka samu bullar maganar cewa akwai wani kwamiti ya hakan ya sa na tattauna da mainan zazzau da aka ce shi ne ke jagorantar wannan kwamiti game da shin menene abubuwan da yake tsakani ko kuma menene suka shawarta a kai. Assalamu ah, alaikum rahmatullah. Wa alaikum assalam rahmatullahi barakatuh. To da muke magana cikin shirin yau da gobe shirin matasa. Dr. Muhammad Sani barka da warhaka. Barka mu dai. Yawwa, akwai magana da muka faro ta jihar Kaduna maganar makarantu ko kuma maganar malaman makaranta da aka yi wa jarrabawa ba su ci ba ake tunanin a maye gurbin su da wasu wanda sati biyu da ya wuce muka faro magana akai kuma muke ta bin diddigin maganar. To sai muka ji labarin cewa akwai wani kwamiti da ko daga masarauta ne ko yaya ne aka ce kai kake shugabancinsa na maganar yadda za a yi ko shiga tsakani ne ko yaya shine muke son mu ji a bakin ka ya abin yake a'a babu wani kwamiti mm-hmm. a ƙarƙashin masarauta mm-hmm. in ma har akwai to gaskiya bayanin hakan bai iske ni ba mm. abin da na sani dai makon da ya gabata mm. akwai kwamiti na watsa labarai da hulɗa da 'yan jarida wanda muke aiki tare da su sun rubuta sanarwa da suka ba kafafen watsa labarai mm-hmm. na gida da na waje mm. a kan tunani da kuma shawarwari game da yadda ya kamata a fuskanci abin da ya shafi su waɗannan malamai da aka ce an masu jarabawa. Hmm. To mai yiwuwa wannan shawarwarin ne ake eh. magana a kai. Menene kai ganinka akan wannan magana ta malamai saboda wasu suna cewa yara dai mutane ne masu muhimmanci ma iliminsu rayuwarsu a gaba wanda su ne za su karshe su jagoranci al'umma sai kuma ga malaman da ake ganin cewa waɗannan kaman bara gurbi ne amma to sai aka ce ko wasu matsaloli a kai shin wani labari kuke da shi a kai ku. To wato abin da ke faruwa shine kabara. Hmm. Ainihin yadda komin cin abu ko niyya da ake da shi na gyara to dole ne a yi taka tsantsan kada gyaran ya haifar da barna kuma sannan mm. tafi ta kanta gyara yanzu zan ba da misali yanayin da ake ciki na halin rayuwa dukkan wani wanda ya dogara da ya aikin gwamnati ya samu dan abin da zai rika rike iyalinsa ta albashi idan aka raba shi da shi an yi abubuwa guda uku za su faru yaransa dai ba za su je makaranta ba ko da ko ta gwamnatin ce ma ba za su iya zuwa ba hmm. sannan ba zai iya shi da su ba kuma rashin yin haka zai hana shi ya ɗauki nauyin da ya hau kansa na iyalinsa baki ɗaya to da shi da iyalin za su samu kansu cikin wani yanayi wanda yake kuma zai iya hmm. shafan hmm. wato rayuwarsu da kuma rayuwar al'umma ba baki ɗaya to ɗaya kenan na biyu kowa ya sani cewar abin da ya shafi gurɓacewar harkan koyarwa mm. a makarantu musamman na gwamnati mm. abu ne wanda ya riga ya zama ruwan dare ba jihar kaduna kadai ba kusan da kasar mm. ɗan tsakanin nan suna da labarin zuwa irin su kano su sokoto su ma sun yi kasance sun yi wajen hanya sun ɗauki mataki na tantance yadda malaman su da ke koyarwa a makarantun gwamnati suke hmm. Hmm. kuma sun gano cewa akwai gizi tsakanin abin da ya kamata a ce sun sani ko kwarewar da ya kamata a ce suna da ita hmm. da kuma abin da yake tabbatacce amma ba su ce kawai bari su tattara su su kore su ba sai suka ɗauki wani salo na su tura su su karo karatu da gogewa a makarantu da suka dace masu horar da malamai don su zama an cike wannan gibi na rashin kwarewa da suke da ita. To wannan abin misali ne wanda yake lokacin da gwamnatin jihar Kaduna da su mataki na tantance malaman nan to sai ke koyi da irin wancan tsarin da wasu waɗanda suka gabace da suka yi. Maimakon a ce za a kori malaman da a raba su da aikin su baki ɗaya. Mm. Mm. Eh. abu na uku wanda yake shi ma ya kamata a lura da shi mhm. har yanzu akwai abu na shakku game da wannan sakamakon jarabawa da wani suke so amfani da shi wajen ah, yanke hukunci mm. koran malamai misali bayanai sun tabbata ko a kafafen watsa labarai na da ke kira social media mm. wanda ke nuna cewar ko wajen tattara yawan makin da wasu malamai suka samu lokacin da aka yi duba jarabawan sai ya nuna cewa akwai kurakure misali wani ya kamata a ce ya samu saba'in hmm. sai ya nuna ya samu sittin ko wani abu makamancin haka eh. sai kenan na biyu wasu sun amsa tambayoyi daidai kuma aka nuna ba su amsa daidai ba hmm. misali mutum an ce a wace rana ce juma'a hmm. sai mutum ya ce juma'a ita ce ranar da ke zuwa a ƙarshen ranakun aiki a hmm. mako misali sai a ce a'a ai tun da baka ce ita ce ranar da take zuwa kafin asabar ba ko bayan alhamis ba Mm, mm. sai a ce ka faɗi sai a ce ka faɗi kuma ba wai an ba da jerin amsoshi ba ne wanda za a ce zaɓa mm. kamar a ce kamar obj da ake yi yawwa kai ake tambayar ka ka ba da amsa an ka ba da amsa nan aka duba da yi aka tsarin koyarwa da malinta yake to to kaga irin wannan su ma akwai kuma akwai matsala game da shi adadin da aka kayyade na cewa sai mutum ya ci maki saba'in da biyar cikin mm. ɗari mm. kafin a ce ya cancanci ya zauna ya ci gaba da aiki mm. to ba yana nuna cewa inda za a ɗauki duk da ma waɗannan kurakuran da ambata inda za a ɗauki maki daga hamsin zuwa ɗari to kashi fiye da tasa'in cikin ɗari na waɗanda suka rubuta jarabawa masu ci. in ba saba'in da biyar ɗin ba ne. tunda wannan magana ne na maki na kololuwa ne wannan yawwa kuma duk tobiyan da a ah, tobiyan da gwamnati ke sun ke cewa ai jarabawa ke su yan aji hudu mm. to jarabawa ta yan aji hudu tuwa yan aji hudu da waɗannan malaman suke koyarwa ko na sakandare na makarantun gwamnati ko ko yan aji hudu na makarantun kuɗi mm, to waɗannan yan aji hudun ne oh akwai bambanci <laughs> yau akwai bambanci eh. saboda yan aji hudu na makarantun gwamnati hmm. ana gino koyarwansu ne a tsari daban hmm. su ko yan aji hudu na makarantun kudi su ma suna da nasu tsari duk da yake duk kowanne yana bin wani salo ne na koyarwa amma tsarin yadda ake wasu wanda suka suke aji hudu hmm. sun fara tun daga sun fara karatu kusan shekaru bakwai kafin su kawo aji hudu za su je abin da ake kira pre-nursery hmm. shekara guda za su je nursery shekara ɗaya biyu hmm. sannan su fara primary su shekara ɗaya biyu uku hmm. wanda ya karatu shekaru bakwai nan in ka tattara shi gaba ɗaya abin da ake karanta na shekara bakwai ga yaron da ya faro ya shekara uku kafin ma ya fara firamare in ka tattara sai ka ji kamar ya fi yawan karatun da ake yi cikin shekara biyar ko shida na firamare a makarantun gwamnati ga waɗannan abubuwa ne wanda ya kamata a lura da an samu shakku da kurakurai game da shi kanshi sakamakon jarabawar yadda aka yi shi da yadda aka fitar ya cewa bai kamata gwamnati su dogara da wannan kawai wajen tsoron malaman nan ba. Akwai wani abu da muka ji na magana ban sani ba ko ku kuna da labarin shi a naku bincike binciken. Akwai maganar eh, satar jarrabawa misali a ce tun kafin a yi jarrabawa takarda ta fito ko kuma maganar cewa ai kowane lokal gamman yana da karamar hukuma kenan tana da bangaren kula da ilimi wanda za ga akwai kafintoci akwai kanikawa akwai wanda in abu ya taso a da ya shafi makarantun nan za su je su yi sai karshe sai aka ce su koma aji su koyar saboda an cika su a wuri daya ko ka ga direbobi sun yawa da sauransu wasu sun yi wannan zargin cewa ai tun farko ma an kai to irin wannan jarrabawar da ta dan fito to wasu sun samu takarda wanda ko da an ce su koma ajin nan sun ci wannan jarrabawar ga kuma can da suka cancanta kila ba su ci ba haka ne kun ji wannan labarin eh to ni ban ji wannan ba cewa jarrabawa ta ta kafin yauwa amma dai na samu labarin cewar wasu su kafintoci ne ko ko masinjoji ne aka ɗauke su aka ce su je aji kuma irin wanda ke wannan tsarin ba bangaren koyarwa ba kai tsaye mm. idan aka ce suka jira ba su ci ba kaga ba mamaki ba barin sa bane yawa ɗaya kenan na biyu idan yanzu da gaske ne eh, jarabawar nan an samu sakar ta kafin ka yi har mm. ya kamata gwamnati ta so ta jarabawa gaba ɗaya mm. wannan ba zai zama hujja a ce ai jarabawa ma an same ta kafin a je a rubuta kuma a ce to don haka ne sai wanda ya ci maki saba'in da biyar shine za a ce ya ci hmm. ah, to idan mutum ji hajar ba ta fita ai kamata a ce kuma sai wanda ya ci maki ɗari ko ko ba haka ba don in mm. dai jarabawa an samu satarta to ya kamata duk wanda mm. ya jarabawa ya ci eh, ko da muna sakandare in aka ce jarabawa ta fito aka ce ga wani irin ti da aka yi zaka ga an ce a rike jarabawar sai an yi bincike kamar su waye da ne lokacin da ake yi eh, sai an yi bincike ana rike ta ne in da aka mutu to ba a ba a saki sai an yi bincike mm. wasu ma har sai ka ga shikenan daga nan sai ka sake to amma misali ko yanzu me kuke kokarin cimma a maganan a samu dan daidaito ko wani abu da ya kamata a ce an duba musamman ka san ana kallon lamarin cewa wasu suna ganin cewa eh, Nasiru El Rufai yana kokarin cewa ya gyara ilimi a jihar Kaduna ne amma wasu suna cewa yana sa son zuciya ne saboda mutuncin wasu wasu kuma suna cewa a'a ai yan siyasa ne suke cewa El Rufai ina son ya ci mutuncin mutane saboda kawai siyasa yaya abin yake waye ina kuka ku. so <laughs> a gaskiya ni yadda nake kallon al'amarin shi ne. in ma da siyasa to ba siyasa ce kan gaba wajen duk waɗanda suke kuka game da wannan matakai da gwamnati ta ɗauka. Mm. Ni ina gani maganar ilimin nan daidai ya shafi ni mm. kafin in zo inda nake aiki yanzu malami ne na jami'a. Mm. Kuma na daɗe ina koyarwa saboda haka na san ciwon koyarwa da tarbiyyar yara. ba shi yiwuwa a ce wato gwamnati ta ce ta yi jarabawa hmm. wannan sakamakon jarabawan zai ba ta dama ta kori ma'aikata dubu ashirin da ɗaya akan wata jarabawa wacce ba ta zama ingantacciya ba ta fuskoki da dama kaga wannan ba daidai ba ne kuma ko da siyasa ko ba siyasa ba wanda zai ce maka wannan ya yi daidai don ina jin hatta waɗanda suke cikin gwamnati suke maka aiki suna faɗa wuri-wuri in ka keɓe su kuka yi magana za su ce wannan gaskiya ba a daidai ba. Mm. Don haka ne mu muke da shawara. Shawara ta farko malaman nan dai an yi da za a kore su ne ba a riga an ba su takarda an ce an kore. An ce an kora ba. Mm. Saboda haka abin da za a yi a dawo a bi tsarin da wasu jihohi wanda suka gabaci gwamnatin jihar Kaduna ta yanzu suka yi kamar na ba da misali jihar sokoto da jihar kano hmm. da ma wani lokaci can baya jihar fara hmm. sun ɗauki matakai na tantance ingancin koyarwa da malamai suke yi a makarantun kuma sun samu abubuwa waɗanda nake na gibi suka ɗauki matakan cewa a mai da malaman nan makaranta hmm. ko wasu cibiyoyi na ah, ƙwararru wanda za a koyar da su su samu kwarewa da ta dace za a iya ɗaukar misali kamar da muka bada a sanarwar da muka yi a watanni shida zuwa shekara guda ya isa kai su makarantu wato na koro mm. a horar da su yadda za su gane muhimmancin abin da yanzu suke da sun daɗe ba irin wannan bita ɗin isa sun manta kar mu manta cewa yawancin waɗanda suke koyarwa a makarantun firamare musamman a shekaru kusan sha biyar zuwa ashirin baya da yawan su ba sun samu kansu ne a wannan bangare saboda dama nan suke so su zauna su aiki ba don haka ba su je sun koyi harkan yadda ake koyarwa ba ba ita kanta amma dai tun da yake suna neman aiki kuma sun samu mm. suna iya kokarin su wajen sauke nauyin da ke kansu saboda haka akwai bukatar a je a musu bita zama samu kwarewa da ta dace. Harkar karatu gaba daya ba maganar malami ne kadai ba matsala. A makarantun jihar Kaduna yanzu akwai su da yawa wanda yake ko wurin zama mm. na ɗalibai babu a ajujuwa mm. ba kujeru mm. babu abin da na rubutu tebur sauni tebura kamar da duk muka sani lokacin da muka yi makarantun mu akwai kujera da tebur akwai kujera da tebur to babu ai ko mu yan baya baya akwai wasu ba makarantun ba su da banɗakuna a yara za su rika zagawa ba ri to sai waɗannan matsaloli ne waɗanda gwamnati sai ta ɗauke su to abin nan gaba ɗaya ta kalle su da dai za a wato kawo gyara wannan fanni a shekarun shekarar da ta wuce ko shekara biyu da suka wuce jihar kaduna ta samu wani wato hoɓasa game da sakamakon jaraba da aka fitar hmm. wanda yake da inda take an samu an samu karuwa wato misali a ce ita ce jiha ta biyar a hmm. najeriya ta zama kamar a ce ta sake matsa ta zama kila ta uku hmm. wani abu cin wannan duk wanda yana nuna cewa ashe dai ana yin kokari gwargwado tun hmm. in an yi wannan ana kusanta jihar kaduna da sauran jihohi hmm. najeriya to kenan yana nuna cewa su malaman nan kamata ya yi a yi abin da su zai taimake su wato su sami albashin su kan kai hmm. sannan kuma in suna lokacin ƙarin girman su ya yi a yi masa ƙarin girma muna sanar da cewar ma'aikata a jihar kaduna tun daga lokacin da wannan gwamnatin eh, malam nasiru ta zo sun kasance kullum ana musu bincike a ce ko ma'aikatan bodi ne su mm. ko kuma abin da an ce an yi bincike ɗaya ya kai ishirin da ɗaya. Mm. To wannan yawan binciken duka da ake ya sa wasu su da yawa ma kafin wannan lokacin kamar ma an kore su ne domin ba su da albashi ba an yi watanni suna da albashi na watanni da ba a biya su ba. Mm. To aka ɗauki wannan duka abu ne wanda yake kashe ma ma'aikaci gwiwa. ya kasa dagewa ya yi abin nan ya yi aikin sai da ya kamata mm. kuma a cikin wannan yanayin ne aka ce ma bari a zo a masa jarabawa mm. jarabawa ko komin karatun mutum idan bai shirya mata ba to akwai matsala kuma bai mm. san ma da wani fanni da wani fanni ne zai karanta Bari ya san wai abin da ake target area yawwa za a iya samun rauni game da irin amsoshin da zai bada za ka akwai bukatar gwamnati ta waɗannan abubuwa malaman nan yanzu dai daga abin da ya faru kowa ya fahimci cewa akwai bukatar a masu bita to a kai su a masu bita don samu kwarewa a ba su a watanni shida zuwa shekara guda mm. waɗanda suka yi aka zo aka sake musu jarabawa cikin shiri suka yi suka aka kuma yi maki yadda ya dace to in an samu wanda suka gaza a iya duba kuma wani hukunci za a yi kuma ni dai bana mm. tsammanin cewa kora kai bai karara wato ne magani mun gode kwarai dr muhammad sani bello a nan zazzau da ka samu damar tattauna da mu a cikin shirin yau da gobe shirin matasa game da wannan magana kuma da fatan allah ubangiji ya sa wannan magana ta ku ta zama ita ce maslaha kuma shiga tsakani a kan magana amin na gode kwarai ya zo ai zaman lafiya in ya ke ko a tashi sama saturday na rangaji ba ranar juma'ar ba ce tukun da za mu sa nishadi <laughs> to tattaunawa da na kin ji dai da shi mainan zazzau nan Dr. Muhammad Sani Bello da mm. shi ke jagorantar wannan kwamiti da suka da kamar yadda ya ce a sanarwa suka raba da kwamitin yan jaridu mm. domin ganin cewa sakonnin su sun isa inda ya kamata su isa da mm. fatan Allah ya kawo mafita mai kyau a cikin al'amarin ya zama su ya sun samu mafita su ma malamai sun sami mafita ita ma kanta gwamnati samu mafitar da ya kamata ta samu da fatan kuma kowa zai cire son zuciya da maganar siyasa da tunanin abin da zai fushe da al'umma ya ga wani sako bari mu dan karanta daga facebook live yawa uh, sadiq haruna ya ce muna tare da ku kuma bakon mai bayani wato ya lecturer da ya zo allah ya kara masa fasaha because ya san abin da yake yi shi kuma yan rufa'i allah ya ganar da shi akan haka amma koran mutane daga sabis ba daidai ba ne to ɗaya daga ciki kenan zaki ba mu ga wani kuma abdulhamid bashiru giwa so ba mm, mm. ya ce idan har yan rufa'i gyara yake son yi bangaren mm. ilimi ya ƙara baiwa ya ƙara ba wa sudanan malamai dama amma idan ya ce ya kore su baki daya to wallahi gurguntar da ilimi jihar zai wato gurguntar da ilimin jihar dai zai yi a takaice idan ya kori wa'annan malaman eh to to to, to wanda zamu karanta kila na karshe Aminu Muhammad na na dama yace layin yace ya dawo kokarin malamai dai bai dishe ba amma dai a nemi maslaha a wannan magana mm. to Allah ya samu dace <laughs> duka duka mm. kan sai mu ce kamar yadda muka ce dai mun ta tabo maganar malaman nan ne kuma zamu ci gaba da bibiya har mu ga inda matsayar ta tsaya in Allah Allah ya so ya yarda duka duka za mu tattara ina ina mu sai kuma in Allah ya kai mu gobe laraba za mu karkato da magana siyasa da shugabanci na gari wanda kuma insha Allah cikin shirin yau da gobe za a kasance da mu yanzu kan a madadin abokiyar aiki Hafsat Bello dan mai tsoro sai kuma Daniel Brown da shine ba da umarnin shirin kamar yadda aka ji shi da injiniyan mu ne wa Mr. Aidin Utko sai kuma wanda ya hada mu a Facebook live kuma wacce ta hada mu wato Maryam Bashir Bugaje ni Usman Ahmad Kabara daga nan